Muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu rediyo amfani, sarauniya, fara'a, niyya, nomad FM da kuma dalal FM. Sai kuma tashar mutar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana za a iya kama mu a Alfa Rediyo da ke Kumasi a kasar Ghana. Haka kuma za a iya kama mu a hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkamu da wannan yammacin na Litinin goma ga watan Yuni. shekara ta 2019 yusuf aliyu harande ne tare da abokin aiki na muhammad hafiz baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan yammacin naku amma kamun mu tsunduma ga kanin labarai shugaba donald trump ya ce amurka ta rattaba hannu a abin da ya kira wata muhimmiyar yarjejeniya da ta shafi shigar bakin haure kasar da kuma tsaro tare da mexico shugaban yankin hong kong ta ce za su ci gaba da wani shiri da ya janyo cece kuce wanda zai riga ba da damar a mika mutane da ake tuhuma ga cana domin a yi musu shari'a harbe-harben bindiga ya janyo tarwatsewar mutane masu zanga-zanga akan titunan da ke tsakiyar birnin port auac eh, ah, a jihar lahadi To kanin labaran kenan idan kuma muka tsinduma cikin shirin namu a wannan lokaci za ku ji irin halin da ake ciki a jihar Sokoto inda a jiya aka kashe kimanin mutane wajen goma sha uku sai kuma yau aka tashi da ƙarin wasu. wato sun suma kashe mutane goma sha tara ne a ranar asabar din amma a jiya lahadi ana kokarin a jana'izar su kuma wasu 'yan bindigar suka sake dawowa To idan kuma muka leƙa jihar Kaduna za ku ji irin halin da ake ciki inda gwamnatin jihar ta ɗauki wani sabon salo dangane da ayyukan addini a jihar. Mutanen da kan tashi su ringa ta da husuma waɗanda ba su tsaya masu yi karatun addinanmu ba guda biyu To daga bisani za ku ji sauran rahotanni da muke tafe da su daga baya kuma zan gabatar da shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaba Donald Trump ya ce Amurka ta rattaba hannu abin da ya kira wata muhimmiyar yarjejeniya da ta shafi shigar bakin haure kasar da kuma tsaro tare da Mexico ba tare da ya yi cikakken bayani kan abin da yarjejeniyar ta kunsa ba. A yau Litinin Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa wannan matsaya da aka cimma wacce bai bayyana ba ita ce wacce Amurka ta jima tana muradi cikin shekaru da yawa. ya kara da cewa amma akwai bukatar majalisar dokokin mexico ta amince da yarjejeniyar inda ya gargadin cewa muddin abin ya cutura zai koma kan barazanarsa ta sanya sabbin kudaden haraji akan kayayyakin kasar ta mexico da za a shiga da su amurkan wannan sabon batu da trump ya ambata ya biyo bayan wata matsaya da aka cimma a ranar juma'a da ta gabata wacce ta nemi mexico ta tura dakaru dubu shida zuwa kan iyakarta da guatemala domin dakile kwararar bakin haure yarjejeniyar har ila yau ta ba amurka wani sabon iko na tilastawa masu neman mafaka su zauna a mexico yayin da ake tantance bukatunsu na neman shiga amurka a hukumance shi dai shugaba trump ya jima yana zargin hukumomin mexico da gazawa wajen rage adadin mutanen da ke shiga ta kudancin iyakar kasar. Duk da irin gagarumar zanga-zangar da aka yi a ranar Lahadi, shugabar yankin Hong Kong ta ce za su ci gaba da wani shiri da ya janyo cece kuce wanda zai rika ba da damar a miƙa mutane da ake tuhuma ga China domin a yi musu shari'a. Kiyasin adadin mutanen da suka fita zanga-zangar ya bambanta, inda aka ce ya kai tsakanin ɗaruruwan dubbai zuwa mutum miliyan. Shugabar yankin Hong Kong, Carrie Lam, ta faɗawa 'yan jaridu cewa ita da tawagarta ba su yi watsi da duk wani ra'ayoyi da aka bayyana a kan wannan doka mai matukar mahimmanci ba ko da yake ta yi tunanin dokar na da mahimmancin da ya kamata a samar da ita yayin ganawarta da manema labarai lam ta kara da cewa suna sauraron dukkanin ra'ayoyi da fannoni daban-daban suka bayyana kan ƙoƙarin samar da wannan doka tana mai cewa gwamnatinta ta yi sauye-sauye da dama kan dokar bayan ƙorafe-ƙorafen da aka yi. Harbe-harben bindiga ya janyo tarwatsewar mutane a kan titunan da ke tsakiyar birnin Port uh, AU Prince a jiya Lahadi, inda har aka samu asarar rayuka biyu, yayin da dubban 'yan ƙasar Haiti suka yi zanga-zanga kan matsalar cin hanci da ta yi katutu a gwamnati. Masu zanga-zangar sun buƙaci shugaba Hobnel Moise ya sauka kan zarge-zargen almundahana da kuma kashe kudaden gwamnati ba bisa ka'ida ba sun kuma sha alwashin ci gaba da zama a tituna har sai bukatunsu sun biya masu zanga-zangar sun samu damar zuwa har kusa da gidan shugaba moise inda suke da tazarar mita hamsin da gidan nasa da gidan nasa na kansa da ke wata unguwa a wajen babban birnin kasar sai dai 'yan sanda sun dakatar da su daga sake matsawa da kuma tura ƙarin wasu jami'an a gaban gidan shugaban ƙasar. Wani hoton bidiyo da aka wallafa a shafin sada zumunta ya nuna 'yan sandan kwantar da tarzoma suna jefa duwatsu akan wani mutum wanda ake tunanin ya mutu a lokacin da suke ƙoƙarin kewaye gidan shugaban ƙasar domin tabbatar da tsaro. Sai dai rundunar 'yan sandan ƙasar ta ayyana bidiyon a matsayin abin kunya. a wani sako da suka wallafa a shafinta na twitter inda ta ce wannan baya ɗaya daga cikin ayyukan da doka ta bamu dama mi ta kuma ƙara da cewa tuni aka ƙaddamar da bincike kan wannan lamari labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc An ayyana shugaban kasar Kazakhstan na wucin gadi wanda shine zaɓin daɗaɗɗen shugaba Nusrultan Nazarbayan a matsayin wanda ya lashe zaben da aka yi a ranar Lahadi inda ya kada wasu 'yan takara shida da gwamnati ta amince da takararsu. A yau litinin hukumar zaben ƙasar ta ce Kasim Jomat Tokayev ya samu kashi 71 cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa bayan da aka kammala ƙidaya ɗaukacin ƙuri'un. To a gaida Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To a duniyar rahotannin namu kuwa bari mu fara da jihar Sokoto inda aka kwana cikin wani mawuyacin hali na wani hari da aka kai a ranar Asabar da kuma ranar Lahadi wanda ya sanadiyar mutane da dama. Murtala Faruk Sanyinna na da ƙarin bayani dangane da halin da ake ciki a jihar. malama bisa ma ga bayanan da ni nake samu adadin ba arba'in da uku bane idan aka ce an haɗe su jimlatar adadin zai kai kusan arba'in da takwas saboda kamar yadda muka ambata a rahoton nan na kafe idan kika ji zaki ji cewa an ci an kashe mutane ashirin biyar ko kuma an wanda tuni aka yi jana'izar su a yankin gandi da ke cikin karamar hukumar mulki ta raba wannan ya kunshi ƙauyuka hudu ne da aka kai hari a wannan gunduma ɗin to sai dai a daidai lokacin ko kuma zan ce dan lokaci kalilan kuma bayan gudanar da wannan duka a daren ranar asabar ɗin an kai irin wannan hari shi kuma a can yankin karamar hukumar mulki ta isa duk da yake ƙananan hukumomin suna makantaka da juna su amma ita karamar hukumar mulki ta isa kusan ita ta yi makantaka ne da wani sashi na wato jihar zamfara da kuma jihar katsina ta da a kasar jamhuriyar niger in da ka za a yi ta ita ce jihar can ta karshe ma ga najeriya ba ma jihar sokoto kaɗai ba to a can ma an kai wani hari a wani ƙauye da ake kira surudduku da kuma satiru wanda nan ne aka kashe waɗannan mutane su kuma kusan yau dai abinda aka samu aka yi jana'izar su mutum ashirin da uku saboda kamar da rahotanni suka nuna wato sun soma kashe mutane goma sha tara ne a ranar asabar din amma a jiya lahadi ana kokarin a yi jana'izar su kuma wasu 'yan bindiga suka sake dawowa suka hana a yi jana'izar cikin wannan al'amarin ma bayan kuwa ya wasu amma har sun kara kashe wasu mutane hudu a wannan harin na biyu da suka kawo a jiya wannan shi ya bada adadin mutane ashirin da uku da aka yi jana'izar su a yau a wannan karamar hukumar ta ita kuma yana cikin abin da aka ambata a cikin rahoton. wai takamamme menene ke kawo waɗannan hare-haren? yake eh ita karamar hukumar mulki ta ita ta rike cikin wannan ah, itila'i na hare-hare kasancewa tana makwabtaka da jihar zamfara musamman a yankin nan da ya yi suna wurin kai hare-hare wato yankin nan na karamar hukumar mulki zuri da kuma shinkaci na jihar zamfara ah, ita karamar hukumar mulki ta isa duka ta yi iyaka da waɗannan saboda haka ah, ba mamaki dama yan bindigar da ke wa'annan wannan yankin kusan yan bindigar ɗaya ne da ke yin waɗannan ayyuka a jihar zamfara su ne kuma dai a nan jihar sokoto to sai dai manazarta ƙasa da dama kamar da masu saurari suka ji sun sha bayyana cewa yaƙi da ake yi da 'yan tada kayar baya a nan jihar ta zamfara wanda ya sa ana nan ana ta fatattakar su to ana nan suna kwarara ne zuwa wata jihohi tunda ana ganin cewa wata watakila jami'an tsaro ba su yi tarihin da ya kamata da zai hana su kwarara a wasu yankuna ba don haka ba mamaki su ne suke kaiwa duk da yake akwai wasu kuma dai da suke ganin cewa a'a da akwai wani abu da idan aka yi la'akari da cewa ai al'amarin nan an daɗe ana yin sa anan kuma yanzu kuma da har ya dan nafa amma kuma yanzu yana neman ya ya sake dawowa ai hakan to a gaida Amina Buhari Auna da Murtala Faruk Sanyin na A makon da ya gabata ne Majalisar Dokokin Jihar Kaduna ta gabatar da wata doka da za ta kirkiri wata hukuma da za ta dinga bibiyar ayyukan addinai a jihar. Na samu zantawa da tsohon kakakin Majalisar Dokokin ta Jihar Kaduna, Honorable Aminu Abdullahi Shagali don jin abin da dokar ta kunsa da kuma yadda za a gudanar da wannan hukumar. Eh, maganar doka da muka yi an yi doka ne domin a tabbatar da cewar irin mutanen da kan tashi su ringa ta da husuma waɗanda ba su tsaya ma sun yi karatun addinanmu ba guda biyu addinin musulunci da addinin christianity sukan tashi a gaban liman su ce za yi wa'azi ko za yi wasu abubuwa waɗanda ya shafi addini waɗanda yawancin su ma san ainihin koyarwa addinan nan namu guda biyu ba za su je su ainihin koyar da mutane addinin ma ba shi suke yi ba illa kan ainihin sa mutane su koya musu wata al'ada da tarbiyya wadda ba tarbiyyar addinin musulunci ba ne ko kuma ba tarbiyyar addinin kiristiyaniti ba ce wannan dokar tana ƙoƙari ne ta sa mutane su fahimta cewar kowane ɗan adam da allah ya halitta yana da addini shi kuma za a kare shi ba za a bar wani addini don wane yana wannan addinin wane yana wannan addinin a ce bisa wannan dalilan an danne ma kowa haƙƙin shi ba mutane suna da haƙoƙi da yawa waɗanda kowa ya sani wanda ainihin tsarin mulkin najeriya ya bamu wanda wasu za ka ga suna amfani da wannan damar domin su takukura ma mutane. wannan doka doka ce wadda aka yi domin ta tara janyo hankalin al'umma musulmi da kiristan cewar dole a zauna ɗaya kuma dole a tafiya tare kuma dole in ana a zauna lafiya dole a haɗa kan juna wannan ita ce wannan doka take ƙoƙarin ta kawo a jihar kaduna masana da dama suna ganin cewar wannan kaman karan tsaye ne za a yi ma addinan nan guda biyu ganin cewar a waɗannan addinan sukan yi watan ainihin wa'azi wanda za a ce akan kai tsakar dare ana wa'azi kuma dokar ta ce duk wanda aka samu ya kafa lasifika ko yana ainihin kunna karatu a tsakar dare wanda yake sha ɗayan dare zuwa karfe hudu na safe ya karya doka wanda za a ci shi tara ko zai je gidan yari ya kuke kallon wannan abun bai zama na cewar an take haƙƙin bil'adama ba kenan idan kuka fito da wannan doka haka Ato ya kamata ka sani kafin mu aiwatar da wannan doka ko mu karanta ta zama doka an gayyaci ainihin duka manyan kungiyoyin addinan nan guda biyu christian association of nigeria da jama'a su islam wanda dukan sun kawo nasu gyare-gyaren da suke son a yi wanda kuma an sa shi a wannan dokar kuma kamar jama'a national islam da suka kawo su sun dawo mana da abubuwan da suke so a fassa a dokar nan wanda mun fassa mun tabbatar cewar ba a taki hakkin kowa ba kuma an yi wannan dokar ne domin a tabbatar da cewar ba a gane mutane sun ma addinan nan karen tsaye ba. Ka sani akwai wannan doka a jihar Kaduna tun 1984. Dawo da dokar nan da aka yi an dawo ne domin a gyara ta. Ba wai babu bane ba wai sabuwa ba ce. A'a an dawo ne a gyara ta. kuma kokari ake yi domin a samu ainihin tabbataccen zaman lafiya da kuma inganta arziki yanzu kaduna a jihar kaduna jiha kamar jihar kaduna wanda da kafin wannan lokacin a cikin garin kaduna ko irin su sabon garin zaria ko irin su kafancin za ka ga akwai cikakken zaman lafiya tsakanin musulmi da kiristoci amma yanzu saboda wani abu na siyasa ya shigo an sa za ka ga garuruwan nan namu da baki daya a rarraba su ni abin da muka kalla shi ne mun yi wannan dokan ne domin a daidaita al'amura yadda mutane suke gudanar da abubuwa na addini kuma kowa ya fahimci cewar ya rike addinin shi tsakanin shi da Allah dukkan mutumin da ya tsaya akan koyar addinin shi ni ina ganin wannan dokar da za ta zama mai matsala ba. To Allah ya kyauta. Daga batun kuma na tsaro sai kuma mu duba abinda halin da Najeriya ka iya shiga idan wani kamfanin kasar waje ya samu nasarar kwace waɗansu ƙaddarori da ƙasar ta mallaka a ƙasashen duniya. Dr. Nasiru Aminu Bashir, masani a fannin tattalin arziki na Jami'ar Cardiff da ke ƙasar Birtaniya, ya yi muna nazari dangane da halin da talakawa ka iya shiga idan har kamfanin ya samu nasarar kwace wannan dukiyoyin. A yanzu dai a yanda nake gani yanda dai za a fasanta wannan magana harka ne na lauyoyi wanda ana ina ganin nan da ranar juma'a za a ba da wannan hukunci a yanda aka tsaya a yanzu su kotu na kasan ingila wato uk commercial court sun ce najeriya ta biya kuɗi biliyan takwas da rabi wanda shine kusan biliyan dubu biyu da ɗari bakwai na kudin Najeriya kenan a naira. Sai an jira an ji abin da zai faru saboda shi ministan shari'a na Najeriya ya ce su suna kokarin su san da za a tare ma Najeriya haƙƙinta. Ba mu dai da abin da za mu iya faɗa yanzu sai mun ji abin da kotu ta yanke. Amma a yanda ake tunani in aka yanke hukunci aka ce Najeriya sai ta biya wannan kuɗi to tabbas akwai yadda za su iya bi su karɓar ma ita wannan kamfani kudinta na Najeriya saboda akwai kadarorin Najeriya a nan ƙasan Ingila tunda sun kai ƙara Amerika za a iya sa kuma a karɓi wannan kadarori na Najeriya wanda su wannan kadarori sun haɗu da kuɗin rara da ake sawa na shige da fita na Najeriya wanda shine kamar foreign reserve da ake kira za su iya karba a a ciki a biya wannan kamfani ka A matsayinka na masani a fannin tattalin arziki idan aka yi mm. la'akari da wannan kaiwa da kawowa da ake yi waɗanda kamfanonin nan suna ƙoƙari su kwace waɗannan ƙaddarori na ƙasa irin Najeriya. Ta ya karɓan waɗannan ƙaddarorin zai shafi tattalin arzikin ƙasa irin Najeriya? To um, wannan gadaloli da ake magana a uh, kamar Najeriya tana da gidaje a nan da dama tunda in karan da aka kai dama yana tare daga Ministry of uh, Petroleum uh, na Najeriya. Akwai kadarori manya-manya na Najeriya a nan kasan wanda duk da dai mun san kuɗin da ba zai kai ba amma za a iya cewa an karɓe su kuma zai ɗan jama Najeriya ci ba daga yin harkokinta a nan kasan. Eh, wanda shi ne muke ganin ba abu bane mai kyau in aka ce an yi haka don najeriya dai ba za a ji daɗi ba in aka haka to ana iya cewa ta wani bangare wannan kwace dukiyar ta najeriya zai shafi shi talaka da ke kan titi a najeriya na farko dai ina ganin eh, shi talaka na najeriya kamar in aka ce za a taɓa foreign reserve na Najeriya tun da yanzu uh, shi wannan ranar da aka samu na dukiyar Najeriya da ake ajiyewa a bankuna a kasashen waje wanda ya kai biliyan 45 nake gani a yadda alkalima suka nuna mana ana tunanin ma za su karu to shi wannan shi ke tausasa daga kudin shige da fice da ake da Najeriya. to in aka haka talaka kamar abubuwan da ake shigowa da su ko ko taki ko ko man fetur wanda shi ne mun san muna ana shigowa da shi a najeriya ba ana tacewa ba ne a najeriya shi zai fi damun talaka zai fi samun illa akan talakawan najeriya saboda kudin man zai tashi To Allah ya kyautata. a gaida Dr. Nasiru Bashir Aminu da ke Jami'ar Cardiff a ƙasar Birtaniya yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka Allahumma amin. Masu sauraro shirin namu a yau. zai kammala tattaunawarmu da Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe a kan mawuyacin hali da iyaye kan sa 'ya'yansu da sunan neman ilimin addini. Wanda yake ƙara jawo hankalin iyaye da mahukunta akan abubuwan da suka dace wajen inganta tsarin karatun tsangaya. na makarantun allo. Za ka samu shi malamin ya killace ɗansa ne a gida yaron na samun abinci yana samun ruwan sha mai kyau yana samun tufafi yana da wurin kwanciya yana da mayafin rufuwa in bai da lafiya a kai shi asibiti a irin wannan tsarin 'ya'yansa za su haddace alƙur'ani mai girma ka gan shi da 'ya'yan mahaddatan alkur'ani mai girma ba zai taɓa yadda ya ɗauke su ya shura su wata uwa duniya ba in ma zai kai su wani wuri sai dai kai su wajen wani malami abokin shi wanda albarkar wannan abokantakar da da ke tsakanin su shi malamin zai tsaya ya lura masa da ɗan kamar da zai lura da ɗansa amma irin wannan shura yaro kawai an jefar da shi a cikin uwa duniya babu wani malami har da masu kare tsarin wanda zai da shi dan yi to ai kaga akwai rashin gaskiya da cin amana al'umma a ciki abinda baka yadda ya sami ɗanka ba kuma kai ka bari ya sami dan wani kuma har ka daure wa abin gindi alhali annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa yayi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ɗaya daga cikin ku bai zama cikakken mai imani sai in ya so wa ɗan uwansa abinda ya tasowa kansa saboda haka wannan tsari lallai akwai bukata a gyara shi idan ko ba a gyara tsarin ba kwata-kwata babu hikima wajen ɗiban waɗannan yara a je a kai su ƙarshe abin da zai faru ma wajen neman gida ne sai a rasa ido wai suru ya je barbara ƙarshe kuma ya zama shine ya dawo da ciki bari mu duba wannan tsari na gwamnatin ƙasa ko gwamnatin tarayyar Najeriya wanda aka ainihin kawo shi shekaru da dama da suka gabata watan shi tsari na tsangaya wanda ainihin ake kokarin hada ilimin addini da kuma ilimin zamani ko za ka yi mana ƙarin haske dangane da alfanu ko ko muhimmancin wannan tsari idan an yi shi yadda ya dace shi kuma wannan tsari yana da muhimmanci kwarai da gaske ya zama na an yi tsari da za a bai wa yaro ilimi na alkur'ani mai girma bayan wannan kuma a hada masa hadda ilimin da ake cewa ilimin zamani domin ya zama ya yi rayuwa irin wacce ya kamata ga qur'ani mai girma kuma ga ilimin sana'a yaro yana da shi wani abu ne mai kyau abu ne mai kyau kuma gwamnati ta shigo ciki ita ma yadda take makaranta ta boarding ta dauko yara ta aje su ana ciyar da su ana daukar nauyin su ana yi musu komi saboda su yan kasa ne a dauka musu malamai ana biyan malaman albashi an ba yaron ɗakin kwana an masa duk gatan da ya kamata a masa saboda dan kasa ne to shi ma wannan almajirin shi ma dan kasa ne ya zama wajibi ita ma gwamnati ta duba hanyar da za ta bi ta ga ta shigo ita ma ta bada nata gudunmuwa yadda za a taimaka wannan yaron ba hikima a ce na haifi 'ya'ya guda biyu idan boko kawai nake so yaron ya karanta ya je bodin school gwamnati za ta dauki nauyin shi amma idan ina so ilimin alkur'ani mai girma da sauran ilimi na addinin musulunci gwamnati babu ruwanta da shi wannan babu hikima da ciki abu ne da turawan mulkin mallaka suka kakaba mana yanzu kuma alhamdulillah mun samu yanci tsawon shekaru an fara samun ci gaba kuma yanzu cikin demokuraɗiyya ake yake gwamnati shine takan dubi menene bukatun al'umma a ga cewa an musu ni na tabbatar al'umma mu musamman musulmai suna da bukatar ƴaƴansu su yi karatun alkur'ani mai girma kuma suna da bukata a samar da tsarin da ya dace kuma suna da bukatar gwamnati ta shigo ciki na san nauyi da yawa ne akan gwamnati ba ɗaya ko biyu ko uku ba amma a fara matukar aka fara in Allah ya yarda za ga an samu nasara fara wannan tun daga gwamnatocin jihohi ya zama na sun fara musamman jihohinmu na arewa jihohin da musulmai su ne sama da mafi rinjaye a ciki babu wani wani uzuri babu wani dalilin da za a ce ba za a fara ba wasu gwamnoni suka ce idan muka fara sai duk almajiran da ke jihohi makwabta sai su gudu sai su dawo cikin jihar mu in za a irin wannan tsarin dama ba haka ya kamata a yi ba kamin a fara tsarin sai a yi homework sai an gano tsangayu nawa ake da su kowace tsangaya wane ne malamin wasu ne manyan gardawa da suke taimakawa ana yin karatu ɗalibai nawa take da shi to a lokacin ne gwamnati sai ta ga wanne za ta fara da shi ta ce bari mu ɗauki tsangaya ɗaɗɗaya a kowace karamar hukuma ko na abu mai kama da haka a lissafin ɗaliban gwamnati ce ta fara ɗauka ɗaukan nauyinsu kaga akalla an fara yin wani abu to in Allah maɗaukin sarki ya yarda tsarin za ga ya ƙara samun inganci sannan idan za a yi tsarin su maluman da ke wannan karantarwa da ke kan wannan tsarin a shigo da su a cikin tsarin kada a bar su a waje idan aka bar su a waje ba su san me gwamnati take yi ba wato an ce al'insanu a duhu ma jahila shi kullum mutum yakan yi gaba da abin da bai fahimce shi ba to he zama da sun ki su ba da haɗin kai sai a ta samu rikita rikita amma idan aka haɗa kai su ma maluman aka yi karin ɗinsu on board aka shigo da su ciki da su ake tattaunawa suka fahimci policy da aka shirya ina tabbatar maka waɗannan maluman su ma abin ya dame su za su ba da gudunmuwar da za su bada da haɗin kan da ya kamata su bayar ba malamin da za a ce za mu gina maka ɗakunan da almajiranka za su rinka kwana ya ce ba so a gina mu ba malamin da za a ce za mu sa maka albashi mu ka saboda kana karantar da yara alkur'ani mai girma ya ce bai so a bashi ba malamin da za a ce almajiran da ke karantarwa za mu zo da masu yin abinci a rinka yin abinci ana ba su abinci suna ci maimakon su je bara malamin ya ce bai yadda ba dole sai sun je sun yi bara to wannan tsari babu shakka akwai bukatan a ɗauko shi a yi masa fasalin da ya kamata akwai kuma kasashe da dama da suke da irin waɗannan makarantun allo wanda suna da tsari ko da tsarin bai kai daidai da yadda magabata ke gudanarwa ba watakila ya fi namu dama dama za a samu irin wa'annan makarantu a kasashe da dama a irin saudiya akwai irin wannan makarantu na san da ni da shugaba da wasu maluma mun ziyarci masjidun rajihi a nan makka inda akwai yara sama da guda ɗari takwas da suke haddan alkur'ani mai girma kuma da irin wannan tsarin amma masallacin wanda ya gina masallacin ya ɗauki nauyin gaba ɗaya dukkan wa'annan yara da cinsu da shansu da tufafinsu da masu wanke musu kaya in sun yi datti in ba su da lafiya za a musu magani ya gina manya-manyan hotel a kusa da masallacin waɗanda duk bakin da aka sauke kuɗin da aka samu wannan harkar ake kashewa kuɗin da sauran harkoki da ke ciki sai ka ga yaro cikin gajeren lokaci a shekara biyu yaro sai ya haddace alkur'ani mai girma akwai tsarin da ake da shi ma da yanzu a shekara guda ɗaya in an ɗau yaro an lura da su kwakwalen yaran nan kwakwale ne masu kyau kwarai da gaske wanda da bara da wahala da talauci amma zai haddace alkur'ani mai girma me kake tsammanin an ɗauki nauyin shi bai da kowace matsala. masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin babban bakon namu Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe da ya samu fayyace muna zare da abawa sai sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Da wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia ku huta lafiya bisalam a maza da mata don wazan miƙewa Allah ya sa waɗanda aka yi don su sun ji. Masu saurare har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogo muna cewa karfe goma da minti ashirin ga labaran duniya a takaice. To Yusuf ga labaran a takaice. Shugaba Donald Trump ya ce Amurka ta rattaba hannu a abin da ya kira wata muhimmiyar yarjejeniya da ta shafi shigar bakin haure kasar da kuma tsaro tare da Mexico ba tare da ya yi cikakken bayani kan abin da yarjejeniyar ta kunsa ba. Duk da irin gagarumar zanga-zangar da aka yi a ranar Lahadi, shugabar yankin Hong Kong ta ce za su ci gaba da wani shiri da ya janyo cece kuce wanda zai rika ba da damar a mika mutanen da ake tuhuma ga China domin a yi musu shari'a. harbe-harben bindiga ya janyo tarwacewar mutane a kan titunan da ke tsakiyar birnin port au prince a jiya lahadi inda har aka samu asarar rayuka biyu yayin da dubban 'yan kasar haiti suka yi zanga-zanga a kan matsalar cin hanci da ta yi katutu a gwamnati an ayyana shugaban kasar kazakhstan na wucin gadi wanda shine zaɓin da shugaban shugaba nasrultan nazarbayev a matsayin wanda ya lashe zaben da aka yi a ranar Lahadi, inda ya kada wasu 'yan takara shida da gwamnati ta amince da takararsu. 'Yan sanda a Sudan sun yi amfani da yaji mai sa kwalla wajen tarwatsa masu zanga-zanga a Khartoum, babban birnin kasar, a lokacin da masu bore suka kaddamar da wani gangamin bijirewa gwamnati da zummar ganin an mika mulki ga farar hula. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokaci naku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shirye. A yau kuma za mu sake baku dama don ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine wayya kuke kallon waɗannan hare-hare da ake kaiwa a jihohin arewacin Najeriya misali idan aka duba jihar Sokoto jihar Zamfara da Kaduna. yanzu kuma a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin Muhammad Hafiz Baballe da kuma wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham sai injinan namu na yanzu Mr. Nelson ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku huta lafiya sai a saurari shirin yau da gobe.